dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah Ta baraka wa ta'ala wanda ya aiko annabinsa da shirya da addinin gaskiya don ya fifita kuma ya fifita dukkan wato addinin musulunci ya zamanto shine fifitacce akan dukkan addinai Allah ya isa shaida akan haka ina yi wa Allah godiya ina tuba gare shi ina neman afuwa a gare shi ya isa ya zamanto waliyi abun godewa tsira da amincin Allah sabbata ga manzan Allah wanda Allah ya turo shi da tauhidi Allah ya girmama shi ya ce shi bawansa ne tsira da amincin Allah sabbata gare shi wanda shi ne ya shirya da ɗan adam gaba ɗaya wanda ya haskaka tunanin ɗan adam bayan da yana cikin duhu Allah ya ƙara manzan Allah girma da ya girgiza tutar kafirci da shirka da mushirkai na shaida cewa shi ne bawan Allah kuma manzan Allah ne Allah ya ƙara masa albarka da shi da iyalan gidansa da sahabbansa mafi alkhairin wannan al'umma waɗanda suka fi kowa bin annabi a cikin a duniya gaba ɗaya ba wanda ya bi annabi irin sahabbai Allah ya yarda da su ya kara musu daraja da ɗaukaka a cikin gidan aljanna da dukan wanda ya bi hanyarsu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama yan uwana musulmi yana daga cikin falalar ubangiji a kanmu wannan al'umma da ya mana zaɓi ya aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa gabaki ɗaya kuma a cikin annabawan sai ya zaɓe shi ne fi kowa mu ne na ƙarshe sai aka kawo mana annabin da ya fi kowa wannan falala ce Allah ya mana alheri ne gare kama da ya tashe ka a cikin al'ummar annabi Muhammadu alaihi salatu salam. don ko ita ce afdalul umami mafi falala akan duk al'ummomi gaba ɗaya ta fi al'umma annabi Musa da Haruna ta fi al'umma annabi Ibrahim ta fi al'umma annabi Suleiman, ta fi al'umma duk wata al'umma wannan al'ummar ita ce mafi falala ga ta a ƙarshe amma ita falala kuma annabinta shine mafificin annabi so mun yi wa Allah godiya da ya zo kawo mu a matsayin mutane sai ya tashe mu a cikin wannan al'umma don mu amfana da falalar da wannan al'umma ke samu tare da annabinta shi da lamarin ubangiji tabaraka ta'ala in ya tashi zaben abu yana zaben atsuyabahu ne mafi kyawun abu yake zaba a cikin jinsin komai shi yasa ya zaɓi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa shi fi kowa tsarki ya fi su matsayi a cikin annabawa ga baki ɗaya sai ya zaɓe shi ya zama annabin wannan al'umma din kyakkyawan abu shine abin da Allah ya zaɓa zaɓin Allah shine mai kyau Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi da annabta ya turo shi zuwa ga wannan halitta ya ce ya yadda da shi kuma bai sa shi komai ba banda isar da sakon annabta Allah ya haɗa masa wasu sifofi na kamala ɗan adam da ba a taɓa yin ɗan adam bai kamala da cika da samun wato matsayi irin na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya dukkan kaskanci da karanta ya tabbata akan wanda ya saba umarnin shi da addininsa Allah ya turo shi da shiriya da addinin gaskiya ko da kafirai mushrikai ba sa so Allah ya cika musulunci ya cika addini da zuwansa kuma shine ya cika ni'ima da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fal khairu ma ja'a bihi dukkan alheri shine abinda annabi ya zo da shi wa sharru ma naha anhu sharri kuma abinda ya hana shine sharri addini kuma addini kuma shine addinin da annabi ya yi duk wani abu na addini in ba manzan Allah ne ya yi shi ba to ba addini ba ne shi yasa za ka yi alfahari da Allah ya tashe ka cikin al'ummarsa don ka bi shi ƙarewar hauka ta tabbata ga mutumin da zai zo ɗan al'umma annabi ne amma yana yin addini ba irin na annabi ba an dora shi akan bidiyoyi da bata ka fifita ra'ayin wani mutum ba ra'ayin wannan annabin ba ka yi wani addini na wani mutum ba irin wannan bawan Allah ba ba wanda Allah ya turo shi ba ka yi wani zikiri ba zikirin da shi annabi ya ce kai ba ko wani salati da ba shi annabi ya ce kai ba salatin da wani ne daban ya ce kai ko zikirin da wani ne ya saka ba shi ya saka ba kuma ka bar nasa din da ya ce kai ba kai ba iya hauka ta kare wannan mutum. shi sa Allah ya mu ba dabbobi wai ba masu tunani mu yi amfani da kwakwalwar mu samu saiti in har ka yadda annabi Muhammad shine manzanka to ka kai daka bautawa Allah da wani abu ko menene shi in ba da abin da ya zo maka shi ba wannan shine gaskiya kuma shine son annabi na gaskiya ubangiji ya ɗaukaka darajarsa ya yafe mai kurakuransa ya ce a cikin halittu ba wanda ya kai shi ya wulakantar da wanda ya wulakanta shi ya tozartar da wanda ya tozartar da shi sallallahu alaihi wasallama so wajibi akan wannan al'umma su yi wa annabi da'a a cikin duk abin da ya umarni su gaskata shi cikin abin da ya ba da labari su nisanci duk abin da ya hana ya kuma tsoratar kuma kasu yadda su bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abin da annabi ya shar'anta an hana mu nemi kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala da dukkan wata ibada da ka sani in bata dace da shari'ar annabi Muhammad ba an hana mu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiro wani abu cikin lamari namu wannan addini wanda ni ban ce ba baya ciki an mayar masa kayansa ki kai ma aikin banza ne dan ka bauta wa Allah da abin da ba annabi ya ce ka yi masa ba aikin ka aikin banza ko to shine wannan shine cikakken aikin banza wanda ba shi da lada bai da amfani kuma lalle annabi matsayinsa ya kai da a yi masa kishin cewa an bauta Allah ba da abin da ya zo da shi ba an yi aikin banza ba wani mai daraja da zai zo da sabanin abin da annabi ya zo da shi kai ko ya yi ƙari bayan annabi ya zo da wani shi kuma ya ce ga nasa ya ƙaro bai da wannan matsayin an rufe shi kadai ne a watsar da bidiyoyi da ƙirƙirarrun al'amura da maganganu da suka saba wa suna annabi sallallahu ko da girman mai maganar ya kai kowaye shi a cikin al'umma kowane ɗaya daga cikinmu in ji imamu maliku rahimahullah ana iya ɗaukan zancensa kuma ana bar masa haka imamu malik ya faɗa kowa kuɗin goro ya ce duk wani mutum da ka sani yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu ana iya ɗaukan zancensa kuma ana iya jefarwa ka yadda kana cikin waɗannan mutane mun malintarka komun walittakanka komun shehuntakanka mun matsayinka a cikin al'umma mun iliminka kowaye kai ba an rage maka daraja bane ana ɗaukaka darajar annabi ne anan bayanin matsayin manzon Allah ake cewa magana kowa ana iya firo a jefar da ita amma in banda magana wannan mai ma'abuci wannan kabarin imamu malik ya nuna zuwa kabarin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine in ya fada zance kat ba sabani in ya fada kawai alkhairu ma qalahu da haka ake yi wa Allah ta ta'ala bauta imamu shafi'i shi ma ya faɗi wani abu makamanci wani ya ce malamai musulunci duk sun yi ijimai duk wanda wani abu na sunnar annabi ta bayyana gare shi lam yakun lahu an yada ahali qawli ahadin bai dace ba bai kamata gare shi ba ya bar annabi ya bi magana wani haka zancen yake malam in dai sunna ta tabbata gare ka in dai magana manzo Allah ta tabbata gare ka ya zo maka to baka da yanci baka da matsayi baka da dama Ba ka da wata kofa da za ka ajiye magana annabi ka bi wani ba a yi indiya musulunci ne ba a yi sai dai wani addinin daban sai ka wannan ayar falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke sabawa umarnin annabi su kiyaye su ji tsoro kada fitina ta same su ko azaba mai radadi. ashe sabawa annabi yakan iya jefa al'umma cikin azaba ga ta nan kuma ana ciki azaba ba ta wuta ba fa yau da gobe ma jin jiki da ake ma ya ishe ka azaba kakka tambayi kowa tambayi yaya suna annabi take a hannunka kakku ku tambayi kowa ku tambaya yaya biyayya annabi take gare ku biyayyar baka ne ko ba ta aiki ba ina son annabi ina bin annabi a baka amma bana iya bin sa a aiki bana iya bin sa aqida to shi yasa za a sha wahala aw azabun alim aw yusibahum azabun alim abinda duk annabi ya zo muku da shi ku riko da shi abinda ya hana ku ku hannu wattaqullah ku ji tsoron Allah bayan an ce ku bi abinda annabi ya faɗa ku hannu da abinda annabi ya hannu ce kuma ku ji tsoron Allah dan bin abinda annabi ya zo da shi da hannuwa akan abinda annabi ya hana dole sai da takawa ake yi sai kana da tsoron Allah in baka da shi tuntunin mutum zai faɗa rami lalle Allah shadidul iqabi ne don Allah ku lura da wannan aya yace wa ma atakumur rasulu fa khudhu abinda annabi ya zo muku da shi manzo ku dauka shi nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hanu ya hana ku kai yace kar ku yi to ku hanu ya isa haka ko sai ya rufe zance yace ku ji tsoron Allah dan yin waɗancan abubuwan guda biyu ba sa yiwa sai da me tsoron Allah to sai kuma yi bayani akan sakamakon wanda bai bi wancan umarni guda biyu na farko ba bai kuma ƙara da na ukun ba don duka cewa ya yi fahuduhu kaga umarni ne fantahu kaga menene hani ne sannan kuma wattaqullah ku ji tsoron Allah shi ma umarni ne ku ji tsoron Allah wannan abubuwan guda uku wanda bai ji ba to inna Allah shadidul iqam lalle Allah mai tsananin ukuba ne ma'ana sakamakon mutum Allah zai mai ukuba akan rashin bin annabi sai ka shiga wuta kai tsaye ya koyan wana wannan annabi da Allah ya azurta mu da shi ya kuma faɗakar da mu mu bi shi Allah ya girmama shi da wasu ɗabi'u na kwarai da zai ja hankalin ɗan adam a yi mai biyayya na'am a daga nan ne malamai suke faɗa cewa duk wanda yake son ya samu karɓuwa a wajen mutane kuma ya samu karɓuwa a wajen Allah to ya sifantu da waɗannan ɗabi'u da aka ba da labari annabi yana da su kana neman farin jini ne kana neman mutane ne to ka yi hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam dan duniya ba wanda yake shi farin jini kuma an so shi ne sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan ɗabi'u da ake faɗa to sai kai kokari ka kamanta in lam yakun iblun fa mi'aiza in babu dan raƙumi in dan raƙumi aka samu dan akuya yayi a kwatanta ko yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sifofi tsarkaka mutum ne mai jin kunya kunya ɗabi'a ce ta musulunci ba wanda yake annabi jin kunya ana misalta masu kunya a duniya ana cewa yarinya budurwa ta fi kowa jin kunya irin na da yan matan da amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi yarinya budurwa kunya duk kunya yarinya budurwa annabi ya fita yan matan da yara na ce na da ne saboda kada kada maganar ta wata zama bambara kwai a samu canjin yanayi yanzu ma akwai masu kunya amma na da sun fi su kunya yanzu ban ce ba masu kunyar ba akwai masu kunya sosai amma ni da ku mun yadda cewa na da sun fi kunya kai ka san cewa mahaifiyarka ta fi ta fi ta fi kanwarka jin kunya a gidanku kawai in an ba da labarin yarintakar mahaifiyarka da yarintakar yatta a yanzu kunyar wacce ce tafi ta uwar tafi to na daɗin sun fi zamani yana nisan ta kunyar tana abin nan tana da raguwa Allah kiyaye in an shiga gida za ga yarinya budurwa sai ga ba a san da ita ba kamar ma ba ta gida ba a ganewa akwai yarinya a gida mu yanzu kana shiga ita zaka fara tarrawa a kofar gida ma za ka ganta ta kawo kanta talla abubuwa sun canja to annabi yana da kunya ana so musulmi ya zama mai kunya namiji ya zama mai kunya mace ma ta zama mai kunya kar mutum ya zama mara kunya kuma ko a hausa munan kunya ɗabi'a ce mai kyau kar ka yadda a jefe ka a ce ai wannan yaron bai da kunya to sun zage ka annabi ya faɗa ya ce innal haya wal iman na jami'an da kunya da imani an hada su wuri guda idan rufi an ahadu kuma rufi al'akar in an dauke daya an dauke daya manzo Allah mutum ne mai kunya sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi kowane addini yana da ɗabi'a wa khuluqul islam haya ɗabi'ar musulunci ita ce kunya manzo Allah babban mutum ne a wajen jarinta babban mutum ne a wajen yaƙi babban mutum ne in an zo maganar zaman lafiya in an zo magana adalci in an zo maganar gaskiya in an zo maganar hankali in an zo maganar hikima in an zo maganar tsara al'amura da ɗabi'u na kwarai da ilimi da kyauta da karamci da gudun duniya da takatsantsan da ikhlasi da nuna fifikon lahira a kan duniya da son wani annabi Allah bil mu'minina min anfusihim yanda kake dinna annabi ya fi ka san kanka da kanka yasa ibn al-qayyim yake cewa duk wanda kuwa duk wanda kuwa a ransa bai ji cewa ya fi son annabi sama da komai to bai da imani tunda ku shi annabin an ce kai din ya fi ka son kanka da kanka in ji qur'ani to kai kuma in baka to ka fi son annabi akan wani wato ya zama baka da imani umar ya ce ya rasulullah ina son ka sama da komai ban da raina manzo Allah ya ce tab umar har yanzu baka yi imani ba kenan ya sake cewa ya rasulullah ina son ka hatta nafsi lati baina jambayya har raina da yake cikin ainihin kirjina na fi son ka sama da raina manzo Allah ya ce al'ana ya Umar yanzu kai imani sai ka ji a ranka ka fi son annabi sama da komai amma fa soyayyar ba ta waka ba e ba ta bege baka ba ba ta surutu mu ne ma mada masu annabi ba ana bid'a ana ana son annabi ba haka ba a'a ana kin bid'a kuma ana son annabi son annabi da aiki da mu'amala wajen ibada kasuwancinka nomanka shukanka zamantakewanka ilmantarwanka komai naka ya zamanto kamar photocopy ne kake yi na abin da annabi yake kake kokarin tabbatawa wannan shine so na gaskiya so manzo Allah mai girma ne a cikin waɗannan abubuwan ga baki ɗaya ga balaga ga fasaha ga jawami'ul kalimi ya faɗi magana guda ɗaya amma tana nufin abubuwa da yawa a wajen shari'a shine babba wajen alƙalanci shine babba matashi ne Allah ba shekaru matsakaitan shekaru cikin samari matasa masu ƙarfi da lafiyar hankali kuma matashi na buga misali amintaccen mutum abun buga misali a aminci abun buga misali a wajen gaskiya abin buga misali a wajen kasuwanci dan ɗan kasuwa ne yayi kasuwanci abun buga misali wajen ainihin kyautata zamantakewa abin buga misali wajen kasancewansa miji abin buga misali a wajen kasancewansa uba abin buga misali ne sallallahu alaihi wasallam kasancewansa jagora abin buga misali ne wajen kokarin ba wa mutane kariya da taimakon su abin buga misali ne sallallahu alaihi wasallam wajen yi wa mutane tarbiyya kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗe komai da komai kuma ya wuce dukkan maratibul uzama duk wasu manya annabi sama yake da su Allah ya kara masa daraja da matsayi sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula daga cikin abin da zai baka mamaki a cikin lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta waɗanda suke rayuwa da shi cikin abokanai da abokanan gaba abokanan kwarai da abokanan gaba a ada'u sun yadda da kyawawan halayensa da sa da taciwar ɗabi'arsa da falalar da yake da shi da karamci da ikhlasi da amana tasa sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamarin rayuwarsa komai da ka sani hatta yahudawa sun karbi hukuncinsa sun yadda su yi rikici a tsakaninsu duba gaba da ba yahuda yake yi da musulunci da na muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su da abokin gaba irin shi sallallahu alaihi wasallama amma wallahi saboda gaskiyarsa da amanarsa da misalta abin da Allah ya dora masa har sukan yi sabani su kawo masa ya musu hukunci wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taura fiha hukmullah Allah ce ya suke kawo ka su kawo lalle waɗannan ba mu'minai bane ba waɗannan mutanensa da suke tare da shi suka yi rayuwa da shi lokaci kenan a lokaci guda suka yi furici cewa na kwarai ne na kirki ne ba sa tuhumansa da ƙarya annabi baya ƙarya baya son ƙarya bai yadda da ƙarya ba baya son mu'amala ta ƙarya kai ma ka zama baka son ƙarya baka mu'amala ƙarya kuma baka yadda da ƙarya kuma baka son maƙaryata kar kuma ka goyi bayan ƙarya ko a gidanka ko a mu'amala ka goyi bayan ƙarya ko a yaranka ko a shago ko a kasuwa ko a ofis ɗinka ko a ina ne a gan kasibanta da cewa baka so a yi ma ƙarya wannan ita ce sifa ta kwarai da annabi ya gina mutane a kai don ya yi wa mutane mu'amala da wannan shi yasa suka ce da shi amini amma daga baya suka karyata sifofin nan da Allah ya masa ba don kuma don kin musulunci kad na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun kaji fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun ayoyin Allah suke karyatawa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin matansa abun buga misali ne abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske wajen nuna soyayya da ƙauna da ainihin rashin ɗora ta kalifanci a rayuwa da ya kamata ka karanta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji yadda annabi ke rayuwa da iyalinsa yake taimaka musu yake faranta musu suna son sa yana son su suna so ya kasance a gida ba su so a ce baya gida ba ni da kai ba Allah Allah ake a ce za mu yi tafiya saboda lamarinka bai da daɗi ba sa son zama da kai a gida don zaman ka masifa ne in dai kana gida kowa a takure yake ka matsanta wa kowa ka takura wa kowa kuma ajalinka ya kusa karewa ka zama mutumin kirki mai kyawun ɗabi'a yaranka suna allah allah babanmu ya dawo ba mun shiga uku baba ya dawo ba matanka suna so kana gida ransu yana ɓaci in baka zauna a gida ba don ana son ka ba ana allah allah ka fita ka bar gida ba saboda halinka bai da kyau ya kamata mu auna kanmu da kwanuka da ma'auni mu san yaya muke ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a cikin abokananka in baka nan ai ta neman ka saboda kana da hali mai kyau ba ana jin daɗi lokacin da baka nan a ce ka ba wallahi ba ni ba shi sa wurin nan yayi daɗi saboda halinka bai da kyau Kar ka zama irin wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mawadda da soyayya da kauna ga matansa na nan aisha na aisha Allah mata rahama aka tambaye ta waya annabi yake kasance a gida ta ce shi kamar mutum ne irin ku a cikin gidajensu sai dai shi ya fi kowa karamci gaskiya na'am yanda kake zama a gidanka kowa ya sani ba sai an mai fassara ba yaya kake a gidanka to haka yake zama a gidansa a matsayinsa na dan adam yana zama a gidansa sai dai yana da karamci wa alilun nas ya fi kowa launi wato lini tausasawa mutum ne mai yawan dariya mai yawan murmushi da sakin fuska in ji aisha ta ce mutum ne wadda talakawa suna son sa da miskinai yana sauƙaƙa wa da'ifai yana taimakon wanda aka zalunta yana yin afuwa ga wanda ya masa wauta mai haƙuri ne mai juriya ne wata rana na aisha ta tambaye shi wai akwai wata rana ku da ta zo maka ta damuwa da bakin ciki sama da ranar da ka gamu da ita irin ranar yakin uhud ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da makirci da kaidin kafirai abokanan zaman shi ne amma suka masa sharri za a je yakin uhud suka je suka tona ramuka a uhud dan musulmi in sun zo yaƙi sai ta fadawa rami ba sani ba su yi rami sai su ɗan rufe shi sai ɗirin zai mutum ya fada wallahi sai gashi a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama tsautsayi ya sa ya fada irin wannan ramuka tsindim ya fada cikin rami sallallahu alaihi wa alihi sallama yayyayi ya fito sai da sabai suka jawo shi ga rauni ga fasa kai a kansa a lokacin dan sun kai gare shi an sare shi an fasa masa kai an karya masa haƙuri. alaihi salatu wassalam shujja wacuhu wa kusirar raba'iyyatuhu bakinsa aka jefe shi da dutse babban dutse wani kafir ya jefe shi bai tsaya sai akan bakin shi duba jifa a baki ya yake aka tsaga lebansa aka fasa bakin ya kumbura yana ta zubar da jini nana fatima da ali bin abi talib suka zo suna kokarin wanke masa jinin da ke zuba a jikin shi sai ga suna zuba ruwa ma jinin daɗa ƙaruwa yake hula ta kwalkwali ta hular kwanon da ya saka aka sare shi da takobi sai da hulan nan karfen ta ya nitsa a cikin kansa aka yi aka yi a cire ga jini yana zuba karfen ya nutse a cikin kanshi sai da wani sahabi ya sa bakinsa yana kokarin ya fuske shi ma wajen kokarin fuske hular kwanon haƙwaran suka zube gaba daya jini jini aka yi mai jina jina alaihi salatu wassalam gemunsa aka ce gaba ɗaya sai da ya rine da jini alaihi salatu wassalam da kansa ya sa hannu yana share jini kamar da kake share gumi a fuskarka haka annabi ke share jini yana yana yafarwa ya je yakin uhud yana kaifa yuflihu qaumun ghadabu wajha nabiyihim bid-dima yaya mutane za su rabauta lokacin da suka rine fuskar annabinsu da jini yaya za su rabota ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi an yi masa wannan a ta'if ya je ta'if ya je kai musu alheri suka jajjefe shi suka ji masa rauni suka zuban masa da jini alaihi salatu wassalam amma wallahi ɗaga hannu ya ce ya Allah ka yafe wa mutane na ba su sani ba ne ba ka yafe wa mutane na ba sani ba ne ba an zo an sha kwalarsa an ce ka bani a cikin dukiyar Allah wani balaraban ƙauye mutumin ƙauye ya zage shi ya ce bani cikin dukiyar ubangiji ba dukiyar abu kazanka ba ya shaƙe mai wuya a riwaya aka ce sai da wuyan ya ja ya fita ya je gida ya nemo abin da zai nemo wani tsohon dirhami ko dinari ajiyayye na sadaka da ya manta bai bayar da shi ba ya da ko ya bashi kwaya ɗaya ya kwana ya tafi ya ce to zan ramani kuma shaƙi ne da kai tun da na baka abin da kake ne ba yace ce an gaya mana kai an maka mummuna abu baka ramawa da shi hakuri kake wata bayahudiya ta zo ta sa masa guba a cikin nama ta sa masa ya ci wasu sahabbai suka ci ya daga naman nan yana ci naman ya yi magana ya ce karkaci ci akwai guba a ciki a cikina wani sahabi da ya ci shi take ya mutu aka nemi matan na annabi ya ce a nemo ta aka zo aka ɗauko ta aka wata wallahi bai kashe ta ba sun dawo daga yaƙi ya zauna a gindin bishiya ya kwanta yana huta ya rataye takwabinsa wani kafiri mushriki ya zo ya zare takwabin ya ɗaga zai tsara masa gida biyu ya ce manyan mu uka minni wa isa ya baka kariya da ni kafiri yake ga annabi manzo Allah ce Allah Allah Allah Allah ne zai bani kariya Allah ne zai bani kariya Allah zai bani kariya sai mutumin nan gaba ɗaya jikinsa ya sulakin ya jefar da takobin nan shi kuma annabi ya ɗauke takobin ya ɗaga hannunsa ya ce kai kuma zai kare ka daga gare ni yau amma wallahi annabi bai kashe mutumin nan ba yana da wasu ɗabi'u na daban shi yasa aka ce ku bi shi aka ce duk abin da ya faɗa shine daidai ku yi aiki da sunnarsa ba wani mutum da zaka ɗora shi a wannan sikelin a wannan zamanin ko a wancan zamanin da zai hau matsayin irin na wannan to wannan shine sirrin da aka ce abu annabi alaihi salatu wassalam ya koyi wana musulmi Musani sani cewa lalle mutum bai zai imani ba cikakken imani sai ya fifita manzon Allah akan abin da duk yake so sannan sai ya ƙi duk abin da annabi yake ki kuma bai zai zama imani mai imani na kwarai ba sai ya gabatar da abin da annabi yake so akan dukkan abin da yake so na duniya da iyayensa da 'ya'yansa da dukiyarsa da komai manzo Allah ce rayu yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa wa walidi wa nas ajma'in dayan ku bai zai imani ba sai na fi so sai na fi soyuwa a gare shi sama da ransa da ɗansa da iyayensa da mutane gaba ɗaya ya jero abubuwan da mutum ya fi so ƙur'ani shi ma yayi bayani cikin suratul tauba aya ta 24 kul in kana aba'ukum ga ya musu idan har iya kasance iyayenku da abuna uku da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku da mazajenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da ainihin dukiya da kuke tarawa wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarsa ko lalacewarsa wa masakinu tardawnaha da gidaje da kuka gina kuka yadda da su kuke jin daɗin zama a cikin su ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi idan har wannan abuwa guda takwas da aka ambata su su kuka fi so a duniya sama da Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma yin jihadi saboda daukar alma kalmar Allah fa tarabbasu to ku zauna ku jira hatta ya ce Allah bi amri sai in Allah ya zo da umarninsa shine azaba wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah baya shirye da mutane fasikai ashe wannan yana nuna a ce kin san annabi yakan sa Allah ya jefa ka cikin masifa cikin azaba kuma an ce sai ka fifita san annabi akan waɗannan abubuwan gabaki ɗaya shine imani annabi yana da haƙuri yana da nutsuwa yana da tausayi yana da juriya yana da sauƙin sha'ani yana da gaskiya ga tsarkin zuciya baya da hasada baya da hasada me ya hasada kaga Allah yawa wani wata ni'ima ka ji haushi me yasa wani ya canja riga ni ban canja ba me yasa wani yake da kuɗi ni ban da kuɗi me yasa wani ya canja mota ni ban canja ba me yasa wani ya canja fentin gida ni ban yi ba me yasa wani yake da matsayi a ofis ni ban da shi me yasa wani ya fi ni ilimi me yasa wani ya fi ni matsayi me yasa ya fi ni daraja me yasa ya fi ni kaza me yasa me yasa Allah kake tuhuma duk wanda yake tuhumar wata ni'ima da yau Allah ya wani bawa to Allah directly Allah kake challenge me yasa ka ba wani baka bani ba to annabi bai da hasada mugun abu ne da kullatar wani da hikidi ka ji haushin wani a zuciya baya yi dan ba a so kai ma ka yi yana da tawadu ga masu imani sannan yana da kakkausan sha'ani kuma idan aka zo saba Allah musamman a ada'ullahi kafirai yana da tawadu'u yana zama da sabai wuri guda ya ci abinci tare da su yakan ce wane yi min kaza Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sau da yawa yakan ce in karanta masa Qur'ani saboda Abdullahi dan Mas'ud ma'abucin Qur'ani ne yace yasa ni karatu wata rana sai da nazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida suratul nisa'i yana zuwa daidai wannan aya sai annabi ya fashe da kuka yace hasbuka ya isa ya isa ya isa ya ce kawai sai na ga idan sai na zubar da hawaye saboda ya tuna wannan matsayi da ubangiji ya masa kuma labari ne akan kiyama manzan Allah mai tawadu ne hatta wajen cin abinci an ruwaito duk abin da ya samu in yayi sha'awa zai ci in bai sha'awa ba sai ci baran ci ba baya aibanta abinci bai taba cewa wannan kaza wannan kaza ba baya yi in yana so zai ci in baya so baya sukan abincin hatta abinci ya mana sarbiya sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawadu a ƙasa yake kwanciya yana kwanciya a ƙasa yana zama a ƙasa ba tare da katon filo da babban katifa ko wani shimfiɗa ba da katuwar kujerar mutum uku shi ɗaya zauna ba ba haka ba tawadu'u yana da kankan da kai riwaya ta zo ibn qayyim Allah masarhama yake cewa manzo Allah yana zama akan ƙasa yana kwanciya a ƙasa yana kwanciya akan shimfiɗa wani lokacin ya kwanta akan mayafi wani lokacin ya kwanta akan tabarma wani lokacin akan tsagwaran ƙasa tsagwaranta ko taburmar ko shimfiɗar babu yana yin sallar sallama wani lokacin kuma yana kwanci akan gado akwai lokacin da ya kwanta a cikin yashi akwai lokacin da ya kwanta akan bargo baki sa katifar sa ciyawa ce a ciki ciyawa ce katifar annabi ciyawa aka ɗebo aka tattara aka ɗora masa kara aka lullube shi ne kawai akai yake kwanciya wata rana suka naɗe masa bargonsa wai don ya samu jin daɗi hadisin ya zo cikin al'adabul mufrad imam bukhari ya kawo shi suka shimfiɗa suka naɗa masa shi kashi hudu ya kwanta ya yi bacci har ya makara bai samu kiyamun laili ba washe gari sai tashi yana wa iyalinsa faɗa me yasa aka yi mu wannan shimfiɗa ka a sake yi a yi mun guda ɗaya dan ta hana ni tashi in bacci in yi sallah Allah ji kanmu Allah ka rahamshe mu ni da kai waye yake iya kwanciya yau akan kafet ɗin ɗakin shi ba katifa ce iya ganinka mai laushi wani ma ta ruwa ake lila shi ma akwai katifar da ma gadon da ma yana lila kama haka sai har kai bacci yana lila kama duk a cikin babin walatansa nasibaka minad duniya walatansa nasibaka minad duniya kuma kar ka manta bin annabi kar ka manta qiyamul laili kar ka manta azumi litinin alamis wani lokacin mu rinka tarbiyantar da kanmu mu irin gwada irin wannan rayuwar a ɗaki na na haƙura da kwanciya akan shimfiɗa ta ta alfahari ta miliyan kaza ka kwanta akan kafet ka kwana a kafet ka je da talaka suke kwanciya a ƙasa ka tashi gobe ka je ka sha magani ka ɗan jarraba ka ji ka kwanta akan taburma ka za ka iya ka tunatar da kanka kwanciyar kabari sufyan ibn sa'id ne tauri a ɗakinsa aka ce yana kwanciya a ƙasa ya tara ƙasa ya sa filon yashi aka yi mai magana ya aka ya imam babban malami da kai ce ina uzakkiru nafsi ina tunatar da kai na kwanciyar kabari ne in na kwanta sai in ce wa raina akwai ranar da za a kwantar da ni a irin wannan guri babu zato babu tsammani to annabi yana yin wannan alaihi salatu wassalam ya ku yan uwana duk da haka Allah ubangiji ya yabe shi ya ce shi bawa ne cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani yana da qiyamul layli bai da wasa wajen qiyamul layli din ya kusantar da mutum zuwa ga lahira an ce qiyamul layli shine abin da zai kara maka matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yakan tashi ya sallah ya buɗe suratul baqara ya gama da ita duba tsawon suratul baqara ya tsallaka shiga nisa'i ya gama da ita ya dawo ali imran ya gama da ita ya tsawaita tsayuwa yayi sujjada yayi irin dadewar da yayi a tsaye a sujjada yayi ruku'i yayi irin dadewar da yayi a cikin ruku'i haka yake yi a matsayin buga misali a goma sha ɗaya a cikin dare kullum shi dole ne a kansa wannan sallar dare ba kamar ni da kai ba an yi wannan ne don ai koyi da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto kyakkyawan abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ku so shi ku kaunace shi ku fifita shi akan komai wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله